ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون za a ce da su wannan azabar da kuke ɗanɗanata saboda farin ciki da kuke yi akan abin da kuke kai na shirka da yalwatawarku a cikin farin ciki